Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan safiyar Litinin 18 ga watan Nuwamban shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 19,31,49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya da kuma alfa rediyo a birnin kumasan kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a mu da asuba. Baba ya kuma kiri ne tare da Murtala Faruku sanyin na zamu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji mu ga kanun labarai. Miliyoyin jama'a ne suke yin tururuwa a Hong Kong a cikin watanni biyar da suka gabata. Suna neman sake fasalin demokuraɗiyya a yankin da bai da cikakken 'yancin cin gashin kai a kasar China. Zaman sauraren shaidu na yunkurin tsige shugaban kasar Amurka Donald Trump zai shiga mako na biyu, inda wasu manyan shaidu suka shirya ba da shaida. labanan ta kara tsunduma a rikicin siyasa a jiya lahadi yayin da 'yan siyasa ke kokarin kafa gwamnati to katon labaran kenan bayan ko ku gaba jin labarai za ku ji cewar jam'iyyar apc mai mulkin najeriya ta lashe zaben gwamna a jihar bayelsa to sai dai 'yan pdp sun ce da sake ba mu yadda da sakamakon zaben da aka kai ga bayyanawa ba domin alkaluman da muke da su na zaɓe ba su ne aka bayyana ba to bayan haka kuma a jihar kogi hukumar zaben jihar wato mai zaman kanta ta inec ta dakatar da tattara sakamakon zaben har sai karfe tara na safiyar yau litinin to ko menene dalili an yi tara sauran guda biyu ta ga cewa a ta jira ba san lokacin za a zo ba da a kura in sha Allah in an kawo wannan kananan hukumomin in ya kai ga faɗi sakamako ya faɗa To sarfila Hashim Gumal kuma na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma labaran. Miliyoyin jama'a ne suka yi tururuwa a Hong Kong a cikin watanni biyar da suka gabata suna neman sake fasalin demokuraɗiyya a yankin da bai da cikakken 'yancin cin gashin kai a kasar China. A ranar Lahadi mai zuwa 24 ga watan Nuwamba, jama'ar Hong Kong za su sami damar bayyana ra'ayinsu akalla koda ta hanyar kada ƙuri'unsu idan kuma zaɓen ya gudana kamar yadda aka tsara masu rajin kafa demokuraɗiyya na fatan samun gagaruman nasara tashe-tashen hankula na ƙara saka ayar tambaya akan ko hukumomi za su iya ci gaba da gudanar da zaɓe a mako mai zuwa wanda shine muhimmin ma'auni na wato na ra'ayoyin jama'a a daidai sa'ad da ake ci gaba da zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati wadda ke ƙara ƙazamcewa. It would be a grave error to cancel those elections. The, the district council elections are the ya ce zai kasance babban kuskure a soke gudanar da zaɓukan a cewar steve vickers tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta 'yan sanda ta hong kong dalibai masu zanga-zanga a Hong Kong sun yi ta gama mai zafi da 'yan sanda a cikin ginin wata jami'a a safiyar yau Litinin lamarin da ya kasance tashin hankali mafi muni tun somawar zanga-zangar ƙin jinin gwamnati watanni biyar da suka gabata. 'Yan sanda sun shiga ne rukuni-rukuni a cikin dare suna harba barkonon tsohuwa da ruwan zafi yayin da su kuma masu zanga-zangar suke jefa musu bama kwalba da kuma wasu ƙananan makamai a wani lokaci kuma an ga motar yaƙi ta 'yan sanda tana ci da wuta. zaman sauraren shaidu na yunkurin tsige shugaban kasar amurka donald trump zai shiga mako na biyu inda manyan shaidu suka shirya ba da shaida akan yadda ya tilasta tilastawa kasar ukraine ta gudanar da bincike akan ɗaya daga cikin manyan abokan karawarsa na jam'iyyar democrat a zaben shekara ta 2020 kuma tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden a daidai sa'ad da kuma ya rike tallafin soji da kasar ke bukata ƙarin jami'an gwamnati takwas na da na yanzu za su bayyana a gaban kwamitin binciken sirri na majalisar wakilai a wani zama da ake nunawa a gidan talabijin a duk faɗin ƙasar tare da babban jigo gordon sunderland jakadan ƙasar amurka a ƙungiyar tarayyar turai shi ma zai bayyana a ranar laraba wani zaman jin bahasi na sirri da aka yi wa kwaskwarima sunderland wani mai tallafawa siyasar trump da miliyoyin daloli kafin tumbuke shi da trump din ya yi daga sa na eu a brussels ya ce ya gargadi wani hadimin shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky a farkon watan satumba cewa ba za su sami tallafin soji na kasar amurka da suke bukata ba har sai shugaban ya fito karara ya bayyana aniyarsa ta buɗe binciken akan biden trump ya musanta aikata ba daidai ba kada ya cicciki yunkurin na tsige shi haka kuma trump ya ba da tallafin na soji dala miliyan 391 a ranar 11 ga watan satumba ba tare da ukraine ta kaddamar da binciken a kan bidin ba kuna sauraron labarun ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc Lebanon ta ƙara tsunduma a rikicin siyasa a jiya Lahadi yayin da 'yan siyasa ke kokarin kafa gwamnati dubun dubatar 'yan kasar ta lebanon sun zagaya titunan birane a fadin kasar suna neman a garan bawul ga tsarin siyasa masu zanga-zangar sun zargi shugabannin siyasar da cin hanci da rashawa inda suke neman sake fasalin zamantakewa da tattalin arziki da kuma isassun ababen more rayuwa rikicin siyasar ya kara rincaɓewa bayan da tsohon ministan kuɗi muhammad safadi ya janye daga takarar neman mukamin firayim minista a wata sanarwa da ofishinsa ya fitar safadi ya ce kamata ya yi a sake nada prime minister mai barin gado sa'ad alhariri a kan mukamin hariri ya sauka a ranar 29 ga watan oktoba bayan zanga-zanga ta tsawon makonni a jiya lahadi hariri ya ta'allaka zanga-zangar da rashin ingancin gwamnatin jam'iyyar shugaba michelle owen inda ya bayyana tsare-tsaren da take yi a kan matsayin marasa gado la'akari da rikicin da kasar ke fuskanta jagoran addini a iran ya goyi bayan matakin gwamnatin kasar na kara farashin man fetur a jiya lahadi lamarin da ya haifar da mummunar zanga-zanga a ƙarshen mako ayatollah ali khamenei ya zargi ɓata gari da lalata kayayyaki a zanga-zangar wace ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane biyu kalaman nasa sun zo ne a daidai sa'ad da gwamnatin ta rufe yanar gizo a rufaɗin ƙasar ta iran a kokarin dakile zanga-zanga a kan karin farashin man da gwamnatin ta yi da kashi hamsin bisa ɗari a wani jawabi da ya yi wa kasar ta talabijin Khamenei ya ce wasu sun rasa rayukansu to amma kuma bai yi cikakken bayani ba haka kuma ya umarci jami'an tsaro da su gudanar da aikin su bayan jawabin nasa ma'aikatar binciken sirrin kasar ta ce an gano manyan waɗanda suka kitsa tarzomar kuma ana ci gaba da ɗaukar matakin da ya dace zanga-zangar ta haifar da matsin lamba ga gwamnatin kasar ta iran a yayin da take fama da takunkumin kasar amurka da ke daɗa tauye kasar bayan da shugaba donald trump ya fitar da amurka daga yarjejeniyar makamin nukiliyar iran da manyan kasashen duniya a ƙarshe kasar iraki a kasar iraki kuma an kashe ɗan zanga-zanga ɗaya tare da raunata wasu fiye da talatin a jiya lahadi a wata sabuwar arangama akan wata babbar gada a bagadaza. a yanzu haka masu zanga-zangar sun mamaye gadoji uku da ke tsallaka kogin tigris ya zuwa yanki mai cikakken tsaro na fadar gwamnatin kasar zanga-zangar da ta soma tun a watan oktoba saboda karancin aikin yi da ababen more rayuwa ta faɗaɗa ya zuwa zargin rashawa da rashin daidaiton arziki labaran duniya kina aka saurara daga dan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc dalla jam'iyyar pdp mai mulkin jihar bayelsa ta sha kayi a zaben gwamna da aka gudanar a jiya lahadi lamarin da ya zo wa 'yan najeriya da dama da mamaki wakilin a delta abubakar lamido yana zauren da aka sanar da sakamakon zaben daga inda ya aiko mana da wannan rahoto of APC having satisfied the requirements of the law is hereby declared the winner return. Babban jami'in tattara sakamakon zaben gwamnan jihar Bayelsa, Farfesa Osari kenan ke bayyana David Lyon na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya a matsayin wanda ya lashe zaben kujerar gwamna a jihar Bayelsa da kuri'a 352,552. yayin da ɗan takarar gwamna a tutar jam'iyyar pdp mai mulkin jihar ta bayelsa musa don dare ya zo na biyu da ƙuri'a 143,172 bayan bayyana sakamakon zaben na kujerar gwamna a jihar ta bayelsa al'ummomi a jihar ta bayelsa mazansu da matansu sun bazu kan titunan birnin yanaguwa suna murna kan cewar jam'iyyar da suka zaɓa ta lashe zaɓen kujerar gwamna a jihar ta bayelsa wakilan jam'iyyar pdp a wurin tattara sakamakon zaben tunda da wuri-wuri suka yi ko ƙasa ko sama saboda haka ban samu jin ta bakinsu ba to sai dai kuma a wani taron manema labarai na baya-bayan nan gwamnan jihar bayelsa mai barin gado harry saryaki dixon ya ce wurare irin su obogini da obolo ba a gudanar da zaɓe ba saboda haka ina son in gaya wa duniya cewar abin da ya faru a wannan zaɓe ba abin da za mu lamunce mu ba ne za mu ɗauki wasu matakai da suka kamata an gudanar da kashe-kashe kuma in jam'iyyar mu ta pdp da dama sun rasa rayukansu It's not what we This is not my friend. I'm not talking to you. Please, you want to talk, you talk. Wannan jami'in jam'iyyar PDP ne mai mulkin jihar Bayelsa ke bayyana matsayinsu a wannan zaben. Yana cewa ne ba mu yadda da sakamakon zaben da aka kai ga bayyanawa ba domin alkaluman da muke da su na zaɓe ba su ne aka bayyana ba muna so mu sanar mu duniya ta san halin da ake ciki sannan daga bisani mu ɗauki matakin da ya dace na zagaya a birnin na yanaguwa ga kuma abin da mutanen jihar ke cewa dangane da wannan zaben. we are so happy for Wannan tana cewa ne ina cike da farin ciki kan wannan nasara da ɗan takararmu ya samu, David Lyon. Gaskiya ina cike da farin ciki. kuma muna son ya ci gaba da gudanar da ayyukan raya ƙasa. We need development like you know good roads, water, lights. You know we are we are we are suffering from lights all this while. Mai da hankali ga ayyukan raya ƙasa irin su tituna da samun muna ruwan sha da wutar lantarki domin a gaskiya akwai matsalar abubuwan more marayuwa a jihar mu ta bayelsa lamido abubakar muryar amurka daga yanaguwa jihar bayelsa najeriya a gaida lamido abubakar a jihar kogi kuma hukumar zaɓe ta ba da sanarwar jinkirta sakamakon zaɓen gwamna da aka gudanar zuwa safiyar yau litinin kawo yanzu dai hukumar zaɓen ta samu tattara sakamakon zaɓe daga kananan hukumomi goma sha tara a cikin ishirin da ɗaya wanda ake da su a jihar ta kogi ga wakilinmu baban gida jibrin da ƙarin bayani a wata matsaya da aka cimma tsakanin hukumar ta zaɓe da kuma wakilan jam'iyyun siyasun da suka shiga wannan zaɓe da aka gudanar babban jami'in hukumar ta inec na wucin gadi a zaɓen na kogi kuma mataimakin shugaban jami'ar ahmadu bello da ke zaria profesa ibrahim umar ya ce hukumar tana tsamayen sakamakon zaɓe daga wasu ƙananan hukumomi guda biyu da ake fuskantar matsalar zirga-zirgar ababen hawa domin sai an bi ta kogin naija zuwa jihar ta naija kafin a samu shiga kofi fitowa daga waɗannan yankuna da ake jiran sakamakon zaben nasu alhaji ahmed bagudu biyambo shine kakakin hukumar ta inec a jihar kogi kuma ya mun karin haske ta wayar tarho game da matakin da hukumar zaben ta ɗauka wanda suke da nisa akwai mazaɓun da ke ɗin ita lokacin kanta sai ka shigo jihar Niger in ka shiga sai ka shiga ka hau kwale-kwale ka kyalle ka da ke gulbin kogin kwara daga can kuma tun da kogin kwara ko ya rugu da ruwa akwai ƙananan ƙoramu wanda suke zuba ma kogin kwara su ma can tsallaka da kwale-kwale ake ba daga ita dai akwai abin da batura kan ce difficult terrain haka sai kuma kananan hukumomi kuma guda biyu wanda ake cewa kofa ta arewa da kofa ta kudu kuma a lokacin shi ma yana da nisa kuma akwai yan ƙoramu. sai eh, eh, kuma ta kanda a lokuta kananan kanar karamar hukuma ta lokuta kenan mata ibaji kuma akwai ruwa ruwa ma kaga ya kwace wasu gidaje to kaga su ma yana da wuya haka muna sa ran da za su iso to kuma tun da an gama na karshe an sha tara sauran guda biyu ta ga cewa ai ta jira ba san lokacin za a zo ba kun da aka kura to ya za ka bayyana sakamakon zaben yanzu yadda aka gudanar da zaben kun gamsu? Eh, mun hukumar zaɓe mun tattara bayanan muke yi ah, kuma abinda sakamakon ya nuna shi za a faɗa yan takara da wanda ya ci dama shi yana gani ya gamsu wanda bai ci ba in bai gamsu da yadda ake ba kaga ya san da zai je gaba yawa saboda haka nan muna ta tarbaya dai wanda kuma yana da korafi a nan wurin yakan taso ya bagana wani sai a yi mai bayani to yanzu sai da safen kenan dai za a bayyana wanda ya samu nasara da wanda ya faɗi. insha Allah in an kawo wannan ƙananan hukumomin tattara da an tattara bayanai sai a faɗi wanda ya samu rinjaye in ya kai ga a faɗi sakamako a faɗi wanda ya ci shi kenan ya a faɗa insha Allah. Babangare Firayin Murya Amurka daga Najeriya. yalwa 'yan kasar mu. Tuma Jalla a gaida baban gida Jibrin. Idan ku muka shigo shirinmu na hantsi za ku ji yadda waɗansu mutane suka rasa rayukansu a wani irin sabon salon kai hare-hare. Kamar yadda rahotanni da kuma shaidun gani da yadda suka bayyana wasu mahara ne a kan rakuma suka dire mikiya a garin Aljanaru da ke da tazarar kilomita 35 da garin son a jihar Adamawan. inda ma suka barnata amfanin gona da kuma yi wa wasu mata fyaɗe kana kuma suka kashe wasu 'yan sa kai na maharba su shida da suka kai ɗauki maharan na ko ɗauke da mugan makamai da kuma manyan bindigogi wanda kuma kawa yanzu ba san ko shin makiyaya ne da ke wucewa ba ko kuma mayakan boko haram ne ma suka sauya salo muhammad modi botola na cikin shugabannin haɗaka ƙungiyar 'yan sa kai na maharba a jihar adamawan ya ce sun kaɗu da kisan da aka yi wa maharbansu su amma mako ba gudu ba ja da ba a taimakon da suke yi faruwa da wannan abun labarin yadda ya same mu gaskiya ba daɗi. To madalla sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken wato labarin. Shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ko karfe goma sha biyu ne da minti goma sha shida na dare a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum a makon da ya gabata shirin ciki da gaskiya fara kawo muku batun wata matashiya mai suna fatima nuhu wadda ta zargi wani babban lauya wanda ya nuna sha'awa a wurinta amma daga bisani sai juna biyu ya shigo kafin a shafa fatiha ku biyo mu domin jin ci gaban shirin suna na sarfil hashin gulal. Ba tare da bata lokaci ba shirin ciki da gaskiya zai kawo muku ci gaban tattaunawar da muka yi da Fatima. Kafin daga bisani mu ji daga bakin yayan Fatima wanda shine ya dauki dukkan nauyinta tunda ta ɗauki ciki har zuwa saukar ta Sannan ko mu ji abin da shi wanda ake zargi da aikata wannan lamari zai ce. Ga dai ci gaban hirar. Kin san dama daga farkon daukan juna biyu akan yi kamar wata tara ne da kwanaki. kafin a samu a aihu ya aka yi ya kika kika aihu a asibiti na aihu yaya ne ma ya kai ni shi ya ta jigila da ni a asibiti na aihu asibitin durumi durumi 2 wani private haka har dai irin da suka ce na yi karama kan za mu operation a lokacin da suka ce bari dai za su yayyanka ni irin su kakkara ne shi sai na ce irin suka kakkara ni dai na daidai ne na kai like one week a cikin asibiti duk dai haka zo ka biya wannan ya ya zo ya biya wannan kudin ya biya wannan kudin da ya biya wannan kudin yaro ya tashi ina nan ina tare ma'ana dida ke nasarar sai kika samu bayan ɗau matakai kika aihu lafiya eh da na haihu lafiya ina kai yaron rikakafi ina kai shi kowane asibiti kowane ina kai shi asibiti sai suka ce mun a lokacin ma ba sa yin rikakafi a wannan gurin in zo nan area 2 a nan ne suke yin rikakafi na yara sai na zo gurin da na tashi na zo gurin har a gurin masu ce suka ce wannan dan waye ne na ɗauko sai nake cewa wannan yaro na ne mana suka ce kai kai kai wannan yaro kato aka yaron ki ne na ce eh kwarai kuwa yaro na ne duk lokacin har kika yi nan ina shi wannan barista da kika ce barista lema din nan ya zo ya same ki lokacin bai same ni ba bai so ma mu haɗu da shi kwata-kwata bai so ma mu haɗu da shi kwata-kwata bai so kwata-kwata ma in haɗu da shi in na kira shi ya ce mun yana kaduna ko yana hanyar zaria zai tafi sokoto ko yana wani guri irin da irin maganganu hakan nan da yake gaya mu har sun ɗina sai zo ya bata da ya bata sai na zo na ga motan da yake ɗauka na muke fita da shi da na ga motan ministry of justice sokoto sai na ɗauki na rubuta namba na sai na ce don allah kun san wane kaza sai suka ce mu e eh, sun san shi amma yana imo state sai na rubuta namban waya na da bai sani ba da na rubuta namban waya na da bai sani ba sai ya duk ya ci gaba da kiran layi na sai ce amma i'm sorry ina yana imo state zai shigo abuja idan ya shigo abuja zai kira ni yana shigowa abuja ya zo da kwana uku kullum sai ya kira ni a lokacin sai ke ce mun to in zo in same shi a daidai drumstick na garki shi yana tsallake muna opposite din wannan plaza nan da yake kallon drumstick ni da Aisha sai muka tsallaka muka gan shi a wurin yana tsaye sai ke cewa ai tima kece dama ai na san kece wai dama na san kece irin da ya dinga magana sai ya ɗauke ni sai ya ɗauke ni sai ya tafi da ni hotel da ya ɗauke ni ya tafi da ni hotel a otako na gaggaya masa na ce gashi gashi ga maganan ce sai yake tambaya na ina ne kika kai yaro sai na ce yaro baya nan baya abuja yaro ya riga da yaro baya abuja amma ni gani nan ina gurin yayana sai yake ce mun sai in ya zo daidai drumstick din nan sai dinga kirana in ya fito daga wannan hotel din sai dinga kira ni sai ce ayya tima kina ina ki zo garki daidai guri kaza ko gurin mai shayi ki zo mu haɗu a gurin sai ke ce mun in yi haƙuri har na kama hanya na na miƙe na miƙe daga drumstick na ki bin layin gidanmu sai na miƙe straight sai na miƙe titin garkin nan sai ya bi ni ya ja kawata ya bi ni yake ban haƙuri yake cewa in yi haƙuri in rike yaron nan in rike yaro ya ce kowane wata zai dinga bashi zai dinga turo da kuɗi sai nake cewa to ba matsala ya je yana ya je yanki tiket din shi ya tafi sokoto na ce kai ya kira ni ya ce mun gashi na airport ya sauka lafiya na ce ya yaran ka sai ce mun lafiya lau suna nan lafiya yara suna lafiya na ce to alhamdulillahi na ce to ka gayar mun da su shikenan sai ke ce baki turo da account number ba baki turo da account number da na gaya miki ba ko kin manta ne sai na ce ban manta ba na ga kaman a gajiye kai ke takura maka sai na tura masa da account number a lokacin bana receiving alert a wayana bana receiving alert sai irin dai na je banki ban da kudi na je ina cikin din wannan ina cikin din banki na sai na ga kudi ya haura 20,000 a cikin account dina sai na ce ayya mutum ɗaya na ce ga wanda na magana da shi sai na sandin masa text na ce ga shi na ce na ga sako na gode allah ya saka da alkhairi kalman da na gaya masa kenan na ce na gode sosai muka ci gaba dai da waya ah, bayan an haifi yaron wani suna kuka sa masa sunan shi saifulai ki kika kike son sunan kika kirkiro kenan eh ni na kirkiri sunan sunan shi saifullahi na sa masa saifullahi muna tare da shi Dugu ya dai duk komi da komi dai ina tare da shi sai nake ce masa yaron bai da lafiya tunomin kafin nan lokacin da kika haife shi kin yi tunanin ɗaukar wani mataki kan yaron na rike shi kuma rabuwa da shi watakila za a wayi gari a ce gaki an ganki da yaro ba a san wayi babansa ba a lokacin da ya ce da cewa ma wata wata wata kan ma min da in ɗauke shi jin yadda shi sai na ce baran iya yadda shi ba baran iya wurgar da shi ba wato mana yadda ake tsintar yaran nan yara dan jinjiri ko jinjira an jefar da su ko eh, wani daji ko waje watakila samu wasu ana samun su dare wasu kuma rai yayi halinsa eh sai na ce baran yi yadda shi ba duk wahalhalu hakan nan hakan nan dai na dinga shan wahala dai na ci gaba da rike yaron sai na sami yaya sai nake ce masa yaya ka ji abin da wannan mutumin yake cewa na ce na same shi na gaya masa gaskiya history da har har boye masa ma na gaya masa na ce kaji kaji kaji kaji ga matsalan da ake ciki sabida ban son tona ma kaina asiri ko in tona mishi asiri ba na son tona masa asiri sai na gaya ma yaya na ce ka kira shi ni ina son ya zo shi ya ɗauki yaron shi aure zan yi aure na ya kusa sai ya ki tun daga lokacin bai kara ɗaukan waya na ba sai kwanakin baya sai na ɗan canja wani layi na sa wani layi mai 090 layi na kenan sai irin ina chatin da shi da ina chatin da shi sai nake cewa kaga yaronka ya girma sai yake ce mun a a ya ce eh sai na tura masa da pictures na shi da na sai nake cewa me yasa ka so a haɗu me yasa ka so ni da kai mu sake haɗuwa sai ke cewa wallahi na ce kuma me yasa kai blokin ɗina kai din a whatsapp kai blogging din kai ka sa ni a blacklist sai ni ce me yasa ka sa ni a blacklist sai ni ke ci gaya musu wai wayan ne ai daga wayan shi ne irin dai maganganu hakan nan ina kuka ina gaya masa nake cewa na ce ma aure zan yi kuma ka ga text message dina ba wai baka gani ba ko da me kake yi kaga text message dina na gaya masa haka sai na abun da ya ci karfi na dai sai na gaya ma yaya kawai To idan mai duka ya kai mako mai zuwa za mu ji daga bakin yayan Fatima wanda tare suka ziyarci ofishin murya Amurka da ke Abuja da kuma abin da shi lauyan da ake zargi ke cewa. Yanzu a madadin Nasiru Mele kaya nisar fil hashin gumir ke cewa mu kasance lafiya kuma da la'agai da sarfilu yanzu kuma ga murtala ya dawo da takaitattun labaran duniya miliyoyin jama'a ne suka yi yin tururuwa a hong kong a cikin watanni biyar da suka gabata suna neman sake fasalin dimokuraɗiyya a yankin da bai da cikakken 'yancin cin gashin kai a ƙasar china zaman sauraren shaidu na yunkurin tsige shugaban kasar amurka donald trump zai shiga mako na biyu inda manyan shaidu suka shirya ba da shaida akan yadda ya tilasta wa kasar ukraine ta gudanar da bincike akan ɗaya daga cikin manyan abokan karawarsa na jam'iyyar democrat a zaben shekara ta 2020 kuma tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden a daidai sa'ad da kuma ya rike tallafin soji da kasar ke bukata labanan ta kara tsunduma a rikicin siyasa a jiya lahadi yayin da 'yan siyasa ke kokarin kafa gwamnati dubin dubatar 'yan kasar ta lebanon sun zagaya titunan birane a fadin kasar suna neman a garan bawul ga tsarin siyasar masu zanga-zangar sun zargi shugabannin siyasar da cin hanci da rashawa inda suke neman a sake fasalin zamantakewa da tattalin arziki da kuma isassun ababen more rayuwa rikicin siyasar ya kararin cabewa bayan da tsohon ministan kudi muhammad safari ya janye daga takarar neman mukamin prime minister. To duka duka da wannan muka kawo karshen shirin mu sai can da hantsi za ku je mu dauke da wasu shirye-shiryen. Sai dai kafin mu sallama da ko bari mu mika ta'aziyya ga iyalan Alhaji Salihu Yahaya wanda aka fi sani da Bo nami a birnin Kumasi wanda Allah ya masa rasuwa kuma aka yi jana'izarsa a jiya Litinin. To Allah ji kansa da rahama da sauran magabata ya kuma kyautata karshen mu. yanzu a madadin kowa da kowa don sashen hausa na muryar amurka musamman ma murtala faruk sanyi na da ya taimaka muka gabatar da shirin da wanda ya shirya ya bada umarni malam sidi da kuma injiniyan mu na wannan safiyar jim cook baba ya kuma ne daga nan washington yake sallama da ku shaida hantsi salamu alaikum OA Afrique. Le monde aujourd'hui.